na fara wannan waka bala gwamna abokina mun shiga ma keke kuma ba mu yi ciniki ba ba komai a ba komai nawa nawa ne da kan mu da lawan mu da lawan da yi mu ku ba da hamsin hamsin hamsin yi mana kawai bayan keken ka da hoton gwamna. Eh wallahi wanda gwamna ya rabar nan ne. Abokina ga mashin din ma wallahi yayi laushi amma nawa kuke kai balance? wallahi dubu ɗaɗɗa dubu wallahi dubu ɗaɗɗa abokina dan Allah to ya da aini ma idan aka zo eh, in samu abokina kai na ji ka cika ni da tumujin ta sojan magana ke ke ke kunan nan na gwamnati ana raba ta amma ta hadi ne baba na ji kana maganar wai sai wani ya san ka ka ganin nan babu wanda ya san na garin nan amma da ke tsohon na caba ne kuma Allah ya sa da rabona mai girma gwamna gashi ya bani kuma yana cin arziki to ka gani baba ke kana nawa ina masa bauta shi kauna kana samun nawa kuma a rana wallahi dubu biyar muka ji inna da sauran kudin dun naka wallahi din na la ila kai aboki na gaskiya ka ga ta keken ma la ila kai dan Allah ka mai hanya samu keken nan a ba ku ne ka shawuri ne ka kawai insha Allah da kai sani mu da ma baba ka duba wanda ka san mu da lawan muna shiga da ka ji gargada amma yanzu ya ka mu da lawan wallahi sai kun fita mutane ko na ran sai Allah mu da lawan ka kai barawo wallahi barawo wala gona bauchi sabon gwamnan bauchi wata ho yake faruwa ne ka duba wannan na ce kai mu da lawan ya kamu wani waje wallahi nan ba mu da lawan bane ni da na san mu da lawan kwararrafe wallahi ni wannan ina zargi bara mutane ne wallahi nan ne mu da lawan dama PPS din gwamnati kaura ya turo ni akan in tafi da ku dama ya ce tsakanin hanyoyin da aka yi a cikin garin Bauchi in kun zo da ku ya fata sai ya sa ya turo ni tafi da ku amma yanzu tun da mun haɗu da ku kar ku damu da mu tafi da aka yi ku mu sauki ku huta kun gane nan ne mu da lawan ai in ba ku duba ku ga tsarin gurin ma ku duba kun dauko na da tsarin gurin ne babban ba kuma titina yanzu an bunƙasa ayyuka mu da lawan ta ci gaba mu dan bauchi muna murna da wannan ayyuka da shi mai girma gwamna kaura yake yi kai yanzu ban baka ma wani labari ba gaba nan in ka zo bauchi ma ba mu da lawan ka da aka sauke ka ba inda aka sauke ka ma ba ta yanzu dai mu je gida ku wuce ai ba ta masauki ba na gode wa Allah baka